da bawa da aka ɗaura mafansa taku da wanda aka ɗaya wata wa walad da kuma ummul walad yanga da ta haihu da sayyidinta walwala'u da kuma bayani akan walicin bawa wannan abubuwa sun wala ya asalin umarni mai ƙarfi ake a alwasiyya ya al alƙur'ani Allah tabaraka ta ala ya ce Kuzi kuma lalawa sai a wala da a kuma saye aga Allah shi na yin wasiya kenan ko na Allah ya ce kuma lalawa Allah ya yi muku wasiya ma'ana ya yi muku umarni sannan wata ala ce Zalikun wasafin bi baya ba wata wasu abubuwa na umarni sai ce wasafin bi bihi wannan shine abinda Allah ya muku wasiya da shi sannan annabawa suna wasiya wa wasa biha ibrahimu banihi wa yaqub wannan addinin na tauhidi sai Allah ya ce annabi Ibrahim yawa daya ne wasiya da wannan addini sannan annabi Yaqubu yawa daya ne wasiya da wannan addinin to kun ga asalin wasiya kenan sannan ita kuma wagga wasiya da za mu yi magana a kanta tana nuhin mutum ko da rai ne lahiya ta ina lahiya lau shi rubuta ko ya faɗi ya kawo shaida cewa bayan raina a yi kaza cikin dukiyata ko a bawa ne kaza ko a gina kaza ko a yi kaza to shi ne wasiya akwai wasiya ta lahiya akwai ta rashin lahiya za mu ji in sun haɗu da wasiyar lahiya da wasiyar rashin lahiya wace ake gabatarwa ko duka ake gabatarwa haka nan in wasiyoyi sun yawa can baya ya ce a yi kaza yaddawa ya ce a yi kaza yaddawa ya ce a yi kaza to sai ya kwanta ya mutu ga wasiyoyi sun yawa kuma wasiya dama alwasiyatu tafi sulusi wasiya dama cikin sulusin dukiyar mai dukiya mamaci ake yi sai zan wasu yoyin sun taru sun yi ƙarfin wannan sulusin ya za a yi wasu za a bari a yi wasu adibi masu muhimmanci a yi wanda ba su kai su muhimmanci ba a bari ko ko a ya za a yi shi ma za a ji bayani sannan wasiyan nan yana yiwa sai ya ce a ba mata ta kaza cikin dukiya ko a ba ɗanewa ne kaza cikin dukiya ko a ba jikoki ne kaza cikin dukiya ko a ba wa ne kaza shin akwai wadda ga shiga akwai wadda ba ta shiga shi ma za a ji amma dai alkur'ani ya ce muna wajen rabon gado in yi ambaci rabon magada ya ce a ba wa ne kaza a ba wa ne kaza sai ya ce min ba'adi wasiyatin yusa biha aw dayyin bayan wasiya wadda mamaci yayi ko kuma bashi ta ce audainin gaira mazar bashi wanda bai cutarwa amma an ce bashi nan wato ko yana cutarwa sai an biya amma ita wasiya ita da wannan sharadi bashi ko yana cutar da magada sai an biya shi amma ita wasiya in tana cutar da magada ba za a bari ta cutar da magada ba za a tsaya matsayin inda babu cutarwa gare su don haka ita wagga wasiyar ta ƙarshe wadda mamaci ya ba da umarni a yi wani abu cikin dukiya ta yi, kuma ba lokacin rayuwa ta yace a zartar su bayan mutuwa ta to shi an wasiya shine za a yi bayanin hukunce hukuncensa a cikin addini kuma wasiya tana da muhimmanci domin wata dama ta shari'a tabba mutum ko bayan ya mutu sauran ayyukan da bai yi da yi ba a isa mishi maimakon abin da ya bari kawai ya zan kayan magada sai aka ce an ba shi dama shi ƙara aikin alheri sai a zartar sa masa ke nan. Eh, in an ce wasiya alwasiyatu min as-sulusi nan in ya bar dukiya da yawa ko ya kaɗan to wasiyan nan za ta ci sulusi guda ko abin da ya kai ba saura kuma a ba magana amma bayan an biya ba shi ko to bari mu ji abin da a sheikh abu muhammad ya faɗa a cikin wannan babi ya ce waya haiku alaman lahuma ma yusi fihi an yu'idda wasiyata wa yahiqqu ya cancanta ya kamata ko ya zama haƙƙi ala bisa ga mallahu ma yusifihi wanda yake da abin da zai yi wasiya ciki na dukiya an hu ya yi tattalin wasiya ce an gane ko akwai wani hadisi zan faɗi ma'ana ta annabi sallallahu alaihi wasallam ce bai kamata ba ga wanda yake da abin da yake wasiya ciki ne ya kwana daya kwana biyu ko kwana uku bai rubuta wasiya ta bai kamata ai wasiya dai ta zan tana nan rubutu mun karanta wannan hadisi cikin Tirmidhi ya kamata in kana da wasiya abin da zaka yi wasiya ciki kakka yi nauyin hannu ko ka yi nauyin baki ko dai ka rubuta ka samu cikin diary dinka wanda abubuwan ka muhimmai kake rubuta ka rubuta ka sa hannu cewa ko ban da rayuwa a yi kaza ko kuma cikin abokanka ko abokan zamanka cewa ne da wani ku zan shaida ko baya gare na a yi kaza cikin dukiyata wannan hadisin ya kwadaitar da yin wasiya a babin wasiya cikin sunan da to wannan shine malam ya kawo fa bai ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma hadisin ya kalli bai ambaci hadisin ba amma hadisin yake ne sai ya ce wala wasiyata liwaris kuma doka ta musulunci ta ce ba wasiya ga mai gado kun ga shi ma hadisi ne la wasiyata liwaris in mutum ya ce ko ban da rai gidana na shiya kaza a ba mata ta shi mata tana gano ko ba ta yi ba a zarta suwa ya ji daɗin baki ya ji faɗi ya ji daɗin baki ne amma ba a zarta suwa ko ya ce gona ta ta wuri kaza a ba ɗanawa ne ko ɗaya ta wance ba a zarta suwa wannan wasiya an gane ko hmm. eh ko ya tara mutane hmm. a inda yana son ya bashi to tun yana da rai sai ya ce to jama'a ku shaida yanzu yanzu na bawa ne gidana na wuri kaza ko gona ta ta wuri karkara kaza wane kazan shaida wane kan sannan ya ɗauki hannu ne da gonar in gida na kuma ya ɗauki hannu daga gidan to in yayi haka to a a fiƙihun musulunci an ce babu komi tunda ba dukiya ta yi gaba ɗai ce ya mallaka ma ɗanai guda ba ko ta ta ba amma da ya yi kyautan nan ta game kowa da kowa ya zan kowa ya yi mai kyauta daidai wa daidai da ya yi ya fi Eh? ba ta abinda iyakarta dai kai ya mallaka mai dukiya gaba ɗaya amma in dai wani abu na cikin dukiyar ya doka ya babu komai wannan shine abin da ya zo cikin fikihun musulunci an gane ku? no eh eh amma ba dukan dukiya ba eh, ba dukan dukiya ba ma in kuma ya daidaita su wajen kyautar to ya fi domin hadda wanda bai biyayya zai biyayya amma wanda bai da biyayya wannan abin na karasa kuma ya zan kila ya kara bijirewa sai ya zan ce ya samu sa'a gare amma dai ainihi ya halatta mutum ya ba wani cikin ɗaya ne kyauta bai ba wani ba ya halatta gungala wasiya talibari sun kenan ko bai gado ba a ba mai wasiya in har mutum ya ba wani ya yi wasiya sai a game wannan kashin kamar kashi na sai a game shi a koma raba gado amma sai in su magadan sun ka ce to sun yadda babu komai an gane ku eh, su magadan suka ce to wanga abu da baba ya yi ko abin da ɗan uwanmu ya yi ko miji da ya ce abin da mata ta ta yi ya yadda da shi ya zartar da shi ta nan kamar su magadan su sun kai wannan kyautar tun da hakkin suna su sun ka gane ko ah. don haka a lura da wannan wala wasiyyata li warisi kun ga irin yadda aka kawo shi la la in ka kawo an zo da la sannan abin da ya biyo bayan din na aka yi mai wata lisa to ita ake ce ma la nafiya liljins la nafiyatul liljins wato duk abin da ajinsin wasiya ko kaɗan na ko mai yawa in dai ga magaji na an kore ba a yi amma ɗin da ya yi yi na yana tausan wani ɗan yaro sai ya ce to ina son a gina ma ɗan ƙaramin yaro na gida sai su magadan sun cewa babu komi wanga abin da ya yi mun yadda a gina wa ɗan ƙaramin yaron nan gida ta aka musu sun kai amma ainihi wannan wasiyar da uba babu ta ga shari'a ba tausan ɗan karamin yaron nan yake masa saboda gashi ila abin da zai samu bai gina mai gida ko ga abubuwa sun yi tsada filaye sun yi tsada siminti ya yi tsada da kayan gina don haka sai wannan wasiya yana tausayin wannan ɗan ƙaramin yaro to to ga ita shari'a shi bari duk abin da wannan yaro ya samu Allah ya sa mai albarka gare amma wannan tausan da ya kai mai bata zartar da shi ba amma in su magada sun ga suna yin haka nan shine a kwanaki wani ya min tambaya cewa wani ba Allah yana da yaya mata kuma ya shirya sha'awar da su har ya faɗa ma abokaninsa cewa ga abin da ya keɓe don shagalin auren wayannan yayan ya faɗi ya faɗi adadin miliyoyi amma Allah da ikon sa ba kai ga yin auren ba kai ga sayen kayan ba Allah ya karɓe shi to malam laula ina za a sa wannan abin da ya ambata a to ai kaga eh, eh, cikin makaranta ake amma ai kai dan makaranta yake wanda yake yayi jan wuya ha ah? jakkwala ko kan gidan soja an ce masu jakkalan nan yawa ah, daga kanal ko janar ah? kunga. ya ambata ya ce ya keɓe kaza don ya aurar da yara ne amma rayuwa ba ta gani ba eh, eh. Hmm. to to ba a sashe wurin wasiya la wasiyatu ta warith ko yanzu kenan su dai Allah bai tashi su wannan ba ko eh sai su yi hankuri ko tingi cirit Allah ba Allah shi yadda yi to yanzu in magada sun kaji cikin abokanin na suka zo suka ba da shaida a ce wani haga abin da ya ce muna ya keɓe musu wance miliyan kaza domin a aurar da su sai magadan sun ka ce sun yadda ni za ku ce game da wannan ɗan magadan sun ka taru gaba ɗin suka ce abin nan da ya ne a cika mai me kuke gani ya yi ko bai ba kun ga wajen kyauta dai ba a yi hauzi ba sharaɗin kyauta wanda an ka ba shi hauzi da an sau kayayyakin nan an kai ɗakin uwayensu mata ko kuma an kai wajen wata wani wani an ka shiga shi a ajiyar kayan suwanci ta ana ya ɗauka ta matsayin hauzi ba su dawa cikin kayan gado to amma ba a sawo ba kuɗin suna cikin account ba a hisuwa ba to kuma in wasiya ta ba wa iya su babin wasiya domin annabi ya ce la wasiya ta su. duk wanda yake gado baya da wasiya wasiya ba ta ba ta tabbata gare to ashe ni ya yi musu alherin ga da ya kawai in magada sun ka jiya in babu ƙananan yara don karamin yaro ba ka aron baki ne ka ce na yadda in magada nan duk manya na ko kuma a keɓe manya su ce su cikin rabon su sun yadda a zartar da abin nan da mamacin na ne wannan kaga suna yi zartar suwa kaga kamar su sun kai sun taimaki yan uwansu sun yi musu kayan aure ina sa ran an kai haka babu lahi wallahu alam to wal wasaya mala ya ce wasiyoyi kharijatun min sulusi ana fitar da su daga sulusin dukiya ko wasiya nawa yayi to kada wasiyan nan wasiyoyin nan su fita daga da'irar sulusi nawa a sulusi cikin lissahi eh? ɗaya busa uku ko ɗaya busa uku kenan in ya bar miliyan ɗaya shi ya gadon da ya bari har kuɗi har tarkacen gidaje duk abin da ya bari bai wuce miliyan ɗaya ba nawa a sun miliyan ɗaya dubu ɗari uku da talatin da uku da ɗigo uku ko to kada ya wuce haka nan to ina abin yana da ma ya dukiya ta kai miliyan uku a gida ne na zama da yake zama da shi har nishaguna shaguna ne har gona fagaigai da sauran hilaye da sauran da kudi hannu ya zan sun kai miliyan uku to in wasu yoyi ne suna cin miliyan daya ana yin suwa in dai bawa bashi in akwai bashi to sai an ɗebe bashi an biya bashi abin da ya rage a samu sulusinsa shi a wasiya to in ya bar miliyan ɗari nawa a sulusin miliyan ɗari miliyan talatin da uku eh miliyan talatin da uku to da ɗiga gago to in ko ya ba miliyan ɗari uku to in wasu yoyi ne suna cin in suna cin miliyan ɗari tun da ya bar miliyan ɗari uku to lalle ana zartar da wa'annan wasu yoyin nashi ko magada ko sun yi kyashi ko sun yi kyashi sai an yi suwa don doka ta tabbatar da cewa za a yi suwa don haka wanda an kawo wasiyar nan ya tsaya ya ce sai an ba shi wasiya ce ko da ta kai a kai kotuna an gane ko wannan da an kawo wasiya yana da damar shi tsaya ya ce to wani ya yi min wasiya ya ce a bani kaza ga shaida ga shaida da wani da wani a shaida kuma ba hakkin magada na ba su ce ba mu yadda ba an gane ku saboda da'irar sulusi ne wannan shi ne ƙa'ida no. Hmm. waɗanda an ka ce a wasiya ai an ce ita wasiya dai ƙa'ida kada ya zama mutum yana cikin magada amma in bai cikin magada kaga yanzu ka in mutum na da ɗaya jika ne bai gado to yana yawa jikansa wasiya ka gane ko sannan in yana yana da ɗaya yan uwa ne ba su gado yana iya yin wasiya yan aba yan uwa ne wani abu ga ne mu saboda dan uwa in ga da bai gado sai ce ina da wa bai da gidan zama ina yi wasiya cikin dukiyata a yi mishi gida a gina mishi gida ko a sai mai gida in dai gidan bai wuce wannan sulisi su a sai mai sannan ana yin wasiya ga ajanabi ma wani ma wanda yake babu zumunta ana yin wasiya saboda wasiya da kyauta da sadaka da hubusi ana ce musu tabarru'at ayyuka ne na alheri na taimako ayyuka ne na alkhairi saboda haka ba sai dan uwa aka ba sai zumu ake ba ajanabi ma ana yi

yan da to shi yasa ya kamata ka taimaki yan uwanka da ranka yanzu kaga ko da akwai shaidun mutum guda shaidun mutum guda bai iya tabbatar da wasiyar sai an samu mace duka guda biyu hmm, sai an samu shaidu biyu to kaga Ah, na taɓa jin wata mai kama da wannan ɗan uwa ne na shi mamaci kuma ɗan uwan nan shi ma ke kula mai da harkokin dukiya ta ya wahala gare ya ne masa wahaloli kamar duk rayuwa ta ga hidima ta take amma kuma yana da bukata kuma ga ɗan uwan ga Allah ya sa ya faɗi kamar dai a ce a taimakai a samu mai gidan zama ko a taimakai a samu mai jari wanda zai ɗora rayuwa ce za ina da magadan na ba su da kyashi ba su da haɗama sun kace kai wane saboda kusanci ne da wane ya kamata mu taimake shi bai cikin magada bai gado an tare shi ga gado amma bari mu taimake to dan adam abu bai isa dai ba wahala sun kai sun ka samu ba amma kuma suna ganin cewa wannan abin ma bai isa su to ko mutum guda an gaban ma bai isa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law kana limna adama wadin min zahabin labtaga saniyan walau kana lahu yani min zahabin labtaga salisan wala wala yamla'u badana ibnu adam jawha ibn adam illa turab wato da ɗan adam yana da wani kware wahi cike da zinariya to zai so a ce akwai wani wahi na biyu kama a ce yanzu gahe da ɗaki wani suto wanda yake duk zinariya a ciki zai ce ina ta dai a ce ɗaki biyu na a gare ni to in kuma zai yana da ɗaki biyu ko rami biyu na zinariya zai ce ina ne zan samu na uku don haka babu wani zan ɗan adam da ce abu ya ishe shi abinda kawai ga cika cikin ɗan adam shine ƙasa in ya kwanta buza gare ta ya mutu gaban nan ta kabari tana zazzalowa da cika mai baki a ciki ya cika shi dai zai kosar da shi Allah ya tsawo Allah ya ba mu kana'a shi yasa duk abinda mutum ya samu in dai babu kana'a babu bai wadata wal wasaya kharijatun min as-sulus wa raddu ma zada alayhi ana raddin abinda duk ya dadu busa ga sulusi in dai abun ya wuce sulusi to wannan ƙarin za a maishe shi ba ainihin sulisin ake raddi ba abin da ya wuce abin da ya ƙara kamar yanzu ya yi wasiya cewa wato a yi wani aiki ko a ba wani miliyan biyu cikin dukiya ce sai ya za abin da asulisin dukiya ta miliyan ɗaya sai kaga sai ya samu miliyan ɗaya ko bai samu miliyan biyu amma dai miliyan ɗaya da nan yana samu kaga abin da ya dadu sai a watsar da shi shi shi malam ke ne wa yuraddu ma za da alai illa an yujiza hul sa sai in magada sun kai suka yi ijaza suka ce ai babu komai wannan abin da mai gida ya ce ai a zartaswa masa ya yi wasu miliyan biyu amma abin da asulisi miliyan ɗaya sun ka ce babu komai a zartaswa ba gida na yace a gina ma wani ba ko masallaci na yace a gina ko wani abu na yace a yi na alheri ko ta makaranta ko wasu littawa yace a sau sai suka ce a zartaswa to shi ke sun samu lada an gane ko? to sai malai ya ce wala in tuku bi ainihi mubaddawun alaiha sai wutawa, kamar lokacin bayi da lokacin da yake akwai bayi sai wasu wasiya da ayyan tabawa to sai wacin na ake fara da shi bisa ga wasiyar dukiya saboda shari'a shari'ar musulunci tana kokarin kowa ya samu wuce. saboda haka in akwai bawan da an ka ce an yi wasiya a ɗaya wata shi sannan ya zan akwai wani wanda an ce a ba dukiya ko a ba shanu ko a ba tumaki to tumaki fa'ida ta ko fa'ida ce wadda wannan da an ka ba zai su sannan in kuɗi na miliyoyi an ce a bawa ne wannan da an ka ba ya samu fa'ida ko amma shari'a ta yi gabatar da ɗayaucin nan wannan bawa ya samu ɗayauci ko da wancan bai samu ne shanun nan ko ma ko dukiya ko gida kaga wasiyar tsayautawa da wasiyar dukiya in sun haɗu ana wara da wasiyar ta Wani wal mudabbaru bis sihati mubadda'un alama bil maradi sannan <coughs> yana lafiya lausa sai yace ma bawa ne zaidu baya garan ka zan ɗa baya garan ka zama ɗa ka ga mu dabbaru kenan amma sai da rashin laya kama shi wanda da gare bai tashi ba sai ya ce amuru kai ma baya garan ka zama ɗa amuru ka zama ɗa baya gare za a fara da wancan na lahiya sannan na rashin lahiya in suna shiga su duka sai su shige in ba su shigewa to wanga da an rashin laya sai ya ci gaba da zama ba a raba gado da shi a raba gadon shi wancan na lahiya sai a tabbatar da shi sai yace wal mudabbaru bin sihati mubaddawa alama fil maradi me itikin wa gairi ko ɗaya wata na ko sa kenan nan har da wasiya wadda an kai lahiya lau ana lahiya lau da wasiyar da an kai cikin rashin lahiya to waccan ta lahiya ita ake fara da shi wa alama farrada fihi min az-zakati fa wasabihi fa inna zalika fi sulusi mubadda'un ala al-wasaya wato sai yace kuma idan mai attajiri mai dukiya ya sake yayi yi bai hidda zakka ta dukiya ce ba an ka bi shi zakka ta shekaru sai yace to ko ba ni da rai ana bina bashin zakka na yi wasiya a yansu min zakkan nan to zakkan nan koda ta yi yawa ta yi yawa ta yi yawa a hisuwa amma da sharaɗin in ba ta canye gadon masu gado cikin sulusi aka hisuwa tun da ya yi sake eh, in akwai hili a hisuwa in babu hili magada sun haka za a mace su su ce to mu dai a ba mu gadon mu shi ko in kashi na ya sha kashi ne an gane ko eh amma in sun yadda suka ce to zakkan nan ko ta kai nawa a yi sheta ya yi. shi ya zake fa ya kamata ya hidda zakkan nan bai hissuwa ba ai ya mutu amma ya yi wasiya ta a hissuwa wa magada su taimaka su yi su amai amma ya ce fa inda zalika fi sulusi amma bai wuce sulusi ga ka'ida mubaddawan alal wasaya bashin zakka ana gabatar da shi akan wasiyoyi an gane ko don zakka hakkin Allah ne an kai sakaci gare shi ita ko wasiya hakkin dan adam ce an ce a bashi a yi mai kaza cikin dukiya to ana gabatar da wannan haƙƙin Allah wasiyar ba da zakka akan wasiya ta ba wa ne kaza ko gina mai gida kaza Mm. Eh. Bai hidda zakka ba kuma bai wasiya a yasa ba. Ha? To, wannan ai bata shahe ku ba, ku magada. Don kila ba ku san ma adadin dukiyar da za a yi sama zakka ma kaura da kai za ku yi amma in kun san adadin dukiyar da ba a yi sama zakka ba ka taimaka ma dan uwan tunda har da bashin na annan kun biya mai to ku biya mai bashin Allah an kyauta ya haka hmm. amma in bai wasiya babu wajen cin kyauta kyautatawa ce kun san saboda dama za a zo wani yana bin mamaci bashi ya ce to ina bin babanku bashi ko ina bin ɗan'uwanku bashi su ce mu ba mai da wannan bashi ba ko sai ba su yadda ba amma in har akwai shaidu duka sai an tai kotu ko da bashin nan yana canye dukiya gaba ɗaya ana biya shi bashi ba sai an yi wasiya a biya ba haƙƙi ne don haka ana biya ko da yana cutar da magada ya zama su samu gado amma ƙa'ida aka ce kahin a biya bashi wanda ke bin bashin sai ya kawo shaida in ya kawo shaida ya tabbatar da bashi ne sannan shi yi rantsuwa mi zai sa ya rantsuwa ya yi rantsuwa ba shi yanga da shaiduka suka tabbatar bai yaye mai shi bai ce ya yaye mai shi ba kuma bai biya shi ba kuma bai yi mai ihala ba kun san ihala ko gamin ba shi <coughs> ana bi na ni ko ina bin wani sai ce ma lawal dubu ɗari kaka bi na, to ina bin malam abdullahi dubu ɗari ka amshe su gare shi kaga in ka yadda shi kenan sai bashin da haka na ya tashi da busa garin ya koma ga abdullahi to duk ba a yi wanga ba to sannan za a biya ne eh eh hmm. A'a, sai dai in ka samu shaidu guda ka gama da rantsuwa amma rantsuwar ka kawai ba a yadda da ita hmm. ko da kai an limamin unguwa ku <laughs> ko kai an limamin cif imam na gari eh, ba za a yadda da wannan ba ai shi ne aka ce eh, wata hikaya ban san ta ba an tai kotu ana rabon gado na wani attajiri wato an raba sai aka ce magadan nan kowa daya kowa zai samu miliyan kaza kaza kaza kaza misali miliyan talatin talatin an ka raba mu kowa yana da miliyan talatin bayan an raba gado sai nan kotu ɗin sai wani ya ɗaga hannu ya ce Allah ya taimaki malam alkali ina da magana ya ce to kotu ta waka dama kai magana ya ce to magadan ga nake son su sani mahaifinsu abokina na muna hulɗa yana yana ba da bashi ina ba bashi amma babu shaida ina bi ne miliyan 24 amma ban da shaida in sun ga dama suna iya su biya ne in kuma ba su biya ne mishi ke sai magadan nan sun ka ce hauhau su kan tun zai babu shaida ba su yadda ba akwai wani karami cikin magadan wanda yake shi yi su zama karami duka sai ya ce to shi ya ce ma alƙali ina da magana alƙali ya ce mi an magana ya ce to ni cikin abin da na gada dubu talatin miliyan talatin na yadda ya mama wannan dattijin wanga abokin baba a bashi wannan hakkin nashi cikin nawa rabu cikin a bashi 24 sai ya tashi da shidda eh, ya tashi da shidda alƙali ce ba dai ka yadda ba ya ce eh, ya yadda aka ce to kai na bin bashi an biya ka ga miliyan 24 shi ko shidda da ya tashi ya ce ya gamsu da su ba shi akwai cikin 'yan kallo wani wanda yake ya halarci wurin yana sauraron wannan rabon gado da wannan abin da ya gudana sai ya ce ma alkali ina da magana sai alkali ya ce mi an maganarka ya ce abin da yaron ga ya yi ya ba ni shawa yaron ga ya yi albarka kuma irin waɗanga ɗaya ana son ya ce bisa ga shawar da ya bani ni na ba shi kyautar miliyan ɗari alkali kotu ta rubuta ko da nan zuwa gida ni faɗi ni mutu ban kai gida ba to a ba shi miliyan ɗari cikin dukiyata in kuma Allah ya kai ni gida lahiya lau to ni zan ba shi da hannuna to kaga in har ya tabbata wannan abin ya zan gaskiya wannan ya gwada magada suna yawan cijewa ga biyan bashi ko wanda ya tabbata ma da su ɗin goshi ne aka aka biya sai ta kai ta kawo ya zama dole in kuma har ya zan babu shaida da wuya magada da mun ban ma Allah bari mu zo mu biya ka kun gane ko to sannan wasu suna yin ƙarya su yi ƙarya su ce suna bin mamaci ga bashi amma ba su bi ne bashi an ce shaka abubakar gumi lokacin da yana alkali an samu irin wannan matsala wani attajiri ya mutu sai wani ya zo ya ce ai hina bi ne bashi kuma ya ambaci dukiya mai yawa ta bashin nan Ya ce, amma bai da shaida wanda a shaida ta yi mamacin a ce to ya za a yi a yi magana da mamaci ya ce a ce inda kabari ne ya an ka ce inda kabari mamacin nan a ce wani na bin ka bashin dubu kaza ko miliyan kaza ko bai bin ka in ya ce eh a biya ni in kuma ya ce A, na ya haƙƙi sai an ka sa mutane sun ka yi can inda kabarin mamacin nan wai sai sun ka duka suka ce wane ya ce na'am wani na bin ka bashi ko bai bin ka yana bin ka bashi za ko ya ce eh tabban yana bi na bashi an ka ce to a koma to amma da maganar ta kai inda alkali abubakar Mahmudu, gumi allah ya ji kanshi sai ya ce to a tai a tai tare da shi inda gabarin shi ya jiya an ga ta inda kabari sai an ga kira an ga ce wani alhaji wane yace na'am wane ya ce yana bin ka bashi kaza gaskiya na kowa ga ce gaskiya na mala abubakar gumi ce to abin da ya kaso a tone kabarin nan sai an ka tona kabari ko da aka tona sai an ga yaske wata katayin laya an ka yi sheta ya ce to a ruhe an ka ruhe ya ce to ku koma kira yawa an ka kira shu wane shu kare banza da wani don haka ku kamo min wannan mutuna a sai a daure shi aka kawo shi sai da an kasa shi wasu watanni gidan yari ce makarancin banza da shi dan sihiri mace amana kana son ka kawai ka kwashe dukiyar magada ta hanyar sihiri saboda haka wasu ba su tsaya ga Allah wani ko da yaka zuwa ya ce wani na bi na wani ina bi ne bashi to ƙarya ta yake yi don haka shari'a ba ta tabbatar da wannan magana tashi babu shaida sai dai a bar hukunci har an ta inda ubangiji su ga hana wata da masu sun kai kuskure tun wajen wannan mu'amala tunda an ce ya za ta dayan bidainin baka tuhuhu in kun yi mu'amala ta bashi ku rubuta to sai ba ku bi wannan umarnin ba amma wani ma da kai ne taho a shi kuma ya ce mamaciwa ne yana bi na baki babu shaida yanzu an yi shekara goma wani ba Allah je ga ya rasu wani ɗan kasuwa bayan ya rasu ina hulɗa da kanawa ya ba wani miliyan goma baki don ya ce ya ci abinci babu shaida amma da ya rasu sai ya taho ya kimtsa ya taho jega ya iske iyalin wannan mamacin tun ba a gama karɓar gaisuwa ba ya ce to jama'a na ina muku gaisuwa na rashin wani rashin muna mu duka gaba daya Allah ya ji kanshi Allah ya sa ya huta Allah ya karbi kyawawan ayyukansa kurakuransa Allah ya yahe ya ce to bayan haka ina son ku sani wane mai gidana ne abokin hulɗa ta ta kudda kudda kuma ya bani aron miliyan goma ina son in shaida muku cewa ina son in kawo muku wa'annan kuɗin domin a sa cikin gado abin da ya bari a raba ai sai Allah ya sa albarka ko sai addu'a ce Allah ya saka maka da alheri Allah ya saka maka Allah ya ƙara irin yanzu haka ko ni ba Allah dan kasuwa garin ga da ya rasu an ce sokoto akwai aboki ne wanda sun yi sawu da yawa suna biyan bashi ta inda wasu amma wasu ba a ko san su ba amma kuma ko waɗanda aka zo a inda suke ba a san ko nawa na aka bin su bashi wannan da ke raka shi bai san ko nawa ya ka bin su Haka in sun yi na Allah sun kashe to lallai yana bin muka zane ne a jira mana lokaci kaza za mu biya ko ga shi kasa shi kenan. in kuma sun ka ce ai mun riga mun biya shi ko kuma ziyarar mu ɗaya na ya kai ba zai bai mu ba shi shikenan kuma akwai ranar kin dallanci akwai ranar da za a gamu gama Allah ya hana wata ala don yi hukunci wa mu hati mu mubaddawan alaiki. wato mudabbari wanda mai gida yana lafiya lau ya yi masa tadabiri to ana fara da shi kayan a fara da na rashin lafiya kamar da na ambata can baya yana da bawa zaidu yana da bawa amu yana lafiya lau ya ce zaidu kai kana da kirki bayan rasuwa ta bayan na bar duniya ka zama ɗa ana nan a kwana a tashi rashin laya ya kama shi sai ya ce amuru kai ma bayan na bar duniya ka zama ɗa to wancan na farko aka fara hali in bai canya sulusi ba wanga na biyu ya shiga in wancan ya canya sulusi wanga yana nan bawa sai magada su raba shi in kuma ya shiga a shigar da shi mala ya ce ya za ba ka sulusu hasa ahal wasail lati la tabdi'ata fiha la tabdi'ata Wai za ba ka thuluth idan ya yi kunci kaya sun yawa kun san kaya sun yawa suna sa a yi bari ko to kaya sun yawa ga wasiya yayi wasiya yi wasiya yayi wasiya ya yi kunci bai isa to mala ya ce ta hafa halal wasa halal wasa ya lalafi la tabda atbiya in an ka tattaro wasiyoyin da ba su da haƙƙin a fara da su darajar su guda kenan babu haƙƙin a fara da wannan wagga ta zo baya duk darajar su guda to muhasa muhasa zai ya ce a ba wannan dubu ɗari sai a diba a gani yana samun talatin ko hamsin yake iya samu ko sittin yake iya samu cikin sulusin wannan ya ce a baya dubu hamsin an gane ko sai a diba cikin dubu hamsin nan goma zai samu ko sha biyar ko ishirin kenan za a bi hanyar da kowa zai samu wani abu saura kuma a fisuwa ina yake ce mata hasa eh eh a to ban sani ba hausa ta faɗi wani wani wani ina jin wani dan burkina faso ne an ka zo da shi kasan nan yayi wani aiki to yana koyon hausa in ya kai ga wani abu wanda yake son ya faɗi ya kasa faɗi da hausa ya ce hausa ya faɗi eh, hausa ya faɗi hausa dai ta kasa kenan hmm. ana yin muhasa ta wajen bashi ana cewa ta zame ko in wajen bashi ne ana cewa ta zame ko kana bi na bashi ina bin ka bashi to kaga bashi bai bai bai hana wani bashi ko sai dai aiki a yi lissayi sai in aka yi lissayi wanda ya biyo raguwa misali misali kana bi na dubu ɗari ina bin ka dubu ɗari sai a ce ta zo je ko eh? to in kana bi na dubu ɗari ni ko ina bin ka saba'in kuma lokacin biyan bashin ka yayi nau da zan biya ka shi kuma yayi to ya za a yi shin zan baka dubu ɗari sai ka bani saba'in ko ko lissahi za a yi a ce to a ɗaya saba'in cikin ɗari in an ka ɗaya saba'in cikin ɗari nawa an saura za a ce talatin to bani talatin in an kai haka min suna ne da hausa Eh? in ɗari na kana bin ɗari ana bin ka ɗari an ka ce ta zo je ko to yanzu ana bin ka ɗari kana bin saba'in an ka lisawa cikin ɗari an ka ɗebe saba'in an ka mai zuwa ma talatin to shi kwamin suna ne a zamiya kaza cikin kaza ko shi a zamiya ko a yadda da wannan hausa ko Gaza ana ce akwai hausa standard akwai tsayayya hausa to tsayayya ta ko kabanci na ko sakwatanci eh? yanzu in nufa da haka nan baka ne na ganewa in nufa da haka nan ba zazzage yana ganewa ɗan daura yana ganewa bai ganewa ko to amma dai mutum da dai an haɗi na ana gane mun yadda da wannan hausa mun yadda da ita ya ce to ma'allawal kana bi na ɗari ni ko ina bin ka saba'in to ya za mu yi ya ce to a ɗebe saba'in ɗin nan na an ka ɗebe a bani talatin kaga na zame saba'in ɗina cikin wato abinda wato a tsakaninmu yanzu sai mai suwa kai da adda ɗari sai mai suwa ma talatin domin yadda da wannan hausa sai a zame bashi a biya saura walin rajulun ruju an wasu yi min itikin wa gairi wasan can baya na ce muku mutum yana da lahiya tai sai wasiya to ko kuma ya yi wasiyoyi da yawa sai daga baya ya canza ra'ayi da ya ce a gina makaranta ko da ya ce a gina masallaci ko a gina mawa marayu gidan marayu ko a yi gidan baki ko a gina rijiya ko a yi gada ko a yi wani abu amma ce a yi bayan na a yi sai rayuwa rayuwa ta ta yi mai mutu ba sai ce to na soke wannan wasiyar ko kuma wani da nace a ba gona ko a ba shi gida yanzu na janye an ce yana da dama amma dai yayi amai ya lashe ne ko yayi amai ya lashe domin tsaya na don kuma dama ƙarshen bayanin wasiya ke sai ta da biyu to amma tambaya yanzu shi wai ana wasiya ko an bai kai yanzu kai a shiya ku ko a garin ku ka san wani wanda ya wasiya ya ce in ya mutu ayi kaza wasu